sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kun sha ruwa lafiya. Ni ce Amina Buhari auna tare da Aisha Ma'azo, da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata 28 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto a akan yadda gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono mai a jihar Nasarawa a wani mataki na ƙara yawan man da ke rumbunta na ajiya. sannan za ku ji cewa an tafka hasarar dukiyoyi na miliyoyin naira sakamakon wata gobara a kasuwar birnin Legas da ake kira Balogun Market a cewar gwamnatin jihar Legas. Muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tsunduma cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniyar ta yi ne. Masu raro Assalamu alaikum barkanku da daren yau. mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta yi wa matasan gana sama da dubu takwas da suka taru domin jin jawabinta a birnin accra alkawarin kafa sabuwar dangantaka da afirka inda ta jaddada baiwa mata dama bunƙasa tattalin arziki da kuma tallafawa demokuraɗiyya harris wacce ta kasance mace 'yar amurka ta farko da ta taɓa riƙe mukamin mataimakiyar shugaban amurka ta yi jawabi a dandamalin filin black star gate wani wuri da ke da ke bakin gabar teku mai tarihi ga samun 'yancin ghana daga turawan mulkin mallaka a shekara ta 1957 dukkanmu muna da hannu a harkar saboda daɗaɗɗiyar dangantaka a tsakanin mutanenmu a cewar harris muna da tarihi a tsakaninmu wanda wani bangaren sa ba mai daɗi ba ne jami'an amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a ukraine yayin da tankunan yaƙi goma sha takwas daga jamus suka isa ukraine ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urori a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar amurka biliyan daya don gyaran a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar jami'an ukraine sun bayyana birnin advivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi wato tashin duniya a yayin da rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza karbe bahmut a yau talata kasar a yau talata kasar belarus ta ce matsin lamba ta bangaren siyasa da tattalin arziki daga amurka birtaniya neto da kuma tarayyar turai ya sa ta yanke shawarar ajiye makaman nukiliyar rasha a kasar ta shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya buƙaci a ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin haɗa makamashin nukiliya mai linzami yayin da ƙasar ta koriya ta arewa take yawan atisayen soja domin gwajin karfin sojinta. ta Kim ya ba da sanarwar ne a jiya Laraba yayin wani taro da masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashi mai linzami na kasar. Bisa rahoton wani jami'in Korean Central News ya buƙaci masana kimiyyan da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. rahoton na kcna yana, kunshe da wasu hotunan kim a yayin da yake duba makaman da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da hwasan 31 wanda ke nufin aman wuta a harshen koriya wani hoton kuma yana dauke da zane a bango wanda ke dauke da bayanan yadda za a iya amfani da kan makaman wajen harba makaman nukiliya daban-daban 'Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce sai da 'yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu manyan mutane uku a makarantar Christian Grade ta bukaci wato ta yi bincike kafin ta kai harin. Shugaban 'yan sandan garin Nashville John Drake ya sanar da manema labarai a yammacin jiya litini cewa 'yar bindigar wanda ya kasance wato 'yan sanda suka harbe har lahira. ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar ya bayyana 'yar bindigar a matsayin audrey hill 'yar shekaru 28 wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar hill ta bar wani kundi da ta zayyana yadda za ta kai harin da wasu rubuce-rubuce wanda a halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu drake ya sanar wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda don aaron ya ce 'yar bindigar wato tana dauke da akalla bindigogi biyu samfurin semi-automatic da kuma karamar bindiga guda daya. Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono mai a jihar Nasarawa a wani mataki na ƙara yawan man da ke rumbunta na ajiya daga biliyan 37 zuwa 50 da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da aikin tono man ne a matakin farko a yankin Ajibu da ke ƙaramar hukumar Obi na jihar Nasarawa. lamarin da masana a fannin albarkatun mai ke ganin ya zo akan gab da wato gaba kuma hakan zai kawo kare a wato a samun kudaden shiga ga kasar idan har aka wato idan har aka kammala aikin yadda ake tsammani daga abuja wakiliyar halima abdulrauf ta aiko mana da karin bayani kaddamar da aikin tonan man a matakin farko kuma a hukumance a jihar Nasarawa da gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a yaude na zuwa ne kasa da watanni biyar da kaddamar da makamancin aikin na rijiyar kwalmani da ke kan iyakar jihohin Bauchi da Gombe. Lamarin da akasarin masu ruwa da tsaki a jihar suka yi marhaba da shi inda suke fatan aikin zai kawo ci gaba a jihar da ma kasa baki daya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin ta hanyar shigowa taron ta yanar gizo yana mai farin cikin fara wannan gagarumin aikin rijiyar kungiyar a da ke tsakiyar karamar hukumar Obi ta jihar Nasarawa yana mai cewa wannan mataki ya yi daidai da yadda ake ci gaba da gudanar da aikin neman tonan danyen mai da iskar gas a yankunan da ke kan iyakokin kasar nan ciki da tafkin Chadi da Home, tafkin Anambra, Kalaba, Sokoto, Bidda, Binuwai da dai sauransu. Malam Mele Kyari shine shugaban kamfanin kasuwancin man fetur na Najeriya. Wannan da kyakkyawan zato za a samu nasara wannan wurin kuma abinda muke muna aiwatar da umarni ne domin a tabbatar cewa wannan arzikin da Allah ya ba a kasar nan musamman a wuraren da muke kira frontier bil wata wuraren da ba nemi mai daga kauran izza ba Allah ya bamu dama mai gidan mu shugaba Muhammadu Buhari ya bamu izini cewa mu je mu yi wannan abin da iyazin da zamu yi alhamdulillah muna da kyakkyawan fata cewa za a samu nasara nan kuma yadda gwamna ya ba da shawara kullun da masabin salon shine idan aka samu mai a sarrafa shi inda yake kuma na tabbata idan aka kai ga samu da kuma ka tabbatar insha Allah shi wannan matakin shi zamu dauka nan mai masaukin baki gwamna Abdullahi Sule na jihar Nasarawa da aka fara wannan aikin ya bayyana cewa wannan alheri ne zo mana daga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana cewa akwai mai a jihar Nasarawa a lokaci irin wannan wanda Najeriya take kokarin bude wayansu sababbin wurare da za a samu mai a lokacin da reserve din Najeriya yake biliyan 37 kuma ana kokarin aje biliyan 50 saboda haka mu ji wannan irin labari a Nasarawa kamar inda muka ji a Gombe kwanan baya wannan abin godiya ne ga Allah abin godiya ne ga shugaban kasar mu Muhammadu Buhari wanda ya dauki wannan mataki yana so ya tabbatar an bubbuɗe da wayansu hanyoyi na samun arziki na wannan kasa abin godiya ne ga su management din nnpc da board na nnpc da minister da babban shi dan uwanmu group chief executive mele kyari wanda kokarin da suka yi ta yi godiya ne ga su jama'an mu wanda suka bada haɗin kai allah ya sa an riga an taba samun irin wayannan abubuwa wasu wurare don haka mun yi koyi da abubuwan da aka samu wani matakai aka ɗauka da yasa aka samu yancin rikici wani matakai kamata a ɗauka dan kana samu wayannan rikicin to abubuwan da muke ta yi kenan shi yasa yau mutanen gaba ɗaya kowa ya fito cikin farin ciki aiki tunda aka fara ba mu samu wani damuwa tsakanin su wannan masu yin aiki a wajen da su mutanen mazauna wannan waje ba saboda haka za mu ci gaba kuma kullum da faɗakarwa saboda a tabbatar mun zauna lafiya tsakanin mu. Basarake Ogiri Orome Osuko na karamar hukumar Obi Alhaji Aliyu Dangiwa ya bayyana matukar farin ciki da ci gaban da aka samu. Al'umman da an gansu a nan yau an zo ne domin a kadamar da ramin mai wanda Ubangiji Allah ya bamu a wannan yanki wanda muna mikawa Ubangiji Allah mai kowa mai komai mai bayarwa mai hanawa da ya ba mu wannan arziki a kasanmu muna kuma matukar godiya ta musamman ga shugabanmu president muhammadu buhari da ya ba da goyon baya an zo kuma za a yi aikin tonon mai a kasan obi alhamdulillahi wanda sun fara aiki a wannan guri tun daga farko har yanzu za su gaya muku irin kokarin da muke yi domin da farko mu hada hankulan jama'anmu mu kuma tabbatar mun samu zaman lafiya domin idan babu zaman lafiya wannan aiki ba za ta yiwu saboda haka komai da ya kamata mu yi za mu yi domin ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya muna roƙon ubangiji Allah muna roƙon shugabanninmu domin aiki irin wannan ya taso akwai aibunsa idan wani aibu zai taso za a taimaka a yi maganinsa domin mu ma mu samu jin daɗin zama da wanda za su zo su aiki aiko yanzu ma matasa an gejin nasu suna ayyuka balle kuma in an soma aiki ga gadangan su injiniya su geologist duk da su samu aiki zai rage mana yawan zaman kashe wando. Masu bibiyar al'amura dai na kyautata zaton cewa idan aka kammala ayyukan rijiyoyin man da aka fara aiki a kai na kwalmani da obi tattalin arzikin kasar zai kara bunƙasa kuma za a samu karin ayyukan yi ga matasa waɗanda suke fama da zaman kashe wando a kasar. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoton. To yanzu kuma bari mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya. Gwamnatin wato gwamnatin jihar lagos ta ce an samu samu asarar dukiyoyi na miliyoyin naira sakamakon wata gobara da ta tashi a safiya yau talata a wata babbar kasuwar birnin Legas da ake kira Balogun Market sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. yanda 'yan kashe gobara ke gaggawan kai doki kenan domin kashe wata gobara da ta tashi a wani bangare na kasuwar balogun da ke birnin lagos tunda misalin kan takwas ne dai nau suka bayyana cewa sun ga alamun tashin wutan a wani bene mai hawa biyar wanda kuma ya kunshi wuraren da ake ajiye takalma da jakokuna na mata to sai dai kuma daraktan hukumar kashe gobara ta jihar lagos mrs margaret adese ta bayyana cewa tuni aka shawo kan wuta tunda misalin karfe goma da rabi kuma 'yan sanda da sauran jami'an tsaro sun sa ido domin kare dukiyoyin al'umma da ke wannan kasuwa ga da abin da wani da ke hada-hada a kusa da wannan kasuwa ya shaida mani ta wayar tarho sunana abubakar sare baban gida ainihin abin da ya faru a balagun can wajen tsohon bank of the north ne daidai inda ake sai da damfohin nan ne wani gini ya kama da wuta ainihin cikin kasuwa amma abin ya faru ne tun da sanyin safiya amma yan kwana-kwana sun samu And I want to also make it clear, if we can have a place, um, a fire service place here, this market if we can build a station here it will go a lot way wannan malami ya ce akwai bukatar gwamnati ta yi tsaye wajen kawo karshen aukuwan gobara a kasuwanni don haka muna fatan gwamnati za ta dauki matakai idan ya kama ma a gina wata cibiya na yan kwana-kwana a wannan kasuwa domin magance matsalar da ake fuskanta a duk lokacin da gobara ta tashi yanzu dai a inda yan kasuwa ke ci gaba da kirga irin da suka yi sakamakon tashin wannan gobara a waje ɗaya kuma gwamnati za ta mai da hankali ne wajen gudanar gudanar da bincike tare da ganin an kawo karshen tashe-tashen gobara a najeriya musamman ma dai a kasuwannin kasar baban ya amurka daga lagos Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu a jamhuriyar Nijar za ku iya jima a tashar ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman. Garkuwa da mutane na ci gaba da zamewa babbar matsala a Najeriya. Masu yin garkuwa da mutanen na yi shi ne domin dalilai daban-daban da suka hada da neman kuɗin fansa, siyasa ko 'yan ta'adda da ke neman jan hankalin hukumomi don wata bukata tasu da dai sauran dalilai. Shabul Mazadu wani ɗan jarida ne a jihar Filato ya danganta yawaitan yin garkuwa da mutane da son abin duniya rashin tawakali da talauci da ke damun jama'a. gaskiya abin da ke kawo wannan din akwai kwaɗayi kuma akwai talauci akwai da yawa wanda nasu talauci ne da sanani suna ga hanyar da za su samu kenan akwai wanda kuma su ne suke sa su kidnapping kansu din su yi garkuwa da kansu din domin sun san kila akwai yan uwansu da waɗansu masu kuɗaɗen da ba su su taimake su son sun yi haka za su su fitar da kuɗin. me yasa ainihi mutane suka koma ga batun wannan sace kansu ko kuma sace mutane domin sun ga shine kamar mafi saukin hanyar samun kuɗi da wuri don yau idan ka ce za ka je ka yi noma ko za ka tura wilbaro ko za ka je ka yi aikin ofis ko za ka yi wani abu kafin ka tara abin da ya kai miliyan daya zai doki dogon lokaci amma yanzu ka kama mutum kawai ka yi garkuwa da shi a kama ka miliyan daya miliyan biyu miliyan uku shi yasa shi uh, shi gwamnan kaduna da ya ce duk wanda aka kama shi an garkuwa da shi kawai a mashi addu'a kawai dan an gama da shi an gama da shi domin in ba yi haka ba mutane nan sun samu hanyar jari kenan kuma abun zai ci gaba shi ma davo peter dabo wani matashi ya ce rashin adalci ne da shugabannin ke yi wa al'umma ya sanya aka kasa kawo karshen ayyukan garkuwa da mutane a najeriya idan za mu duba mu koma baya duk da dai ni dai karamin yaro ne amma daga baya mun tashi ba mu sami waɗannan abubuwan suna faruwa a najeriya ba to ya nuna da cewa kenan a shugabanci na baya sun yi adalci sosai domin kare rayuka da kayayyaki na jama'a hakin gwamnati ne na ɗaya na farkon shi ma shine rayuka to amma yanzu mun ga rayukan mutane a najeriya ya zama kamar ba rayuka bai da ke lalatarwa a ɗauki mutane garkuwa da shi a ta abin da aka ga dama kuma babban abin shine abin takaici shine za ka samu ana ana magana a waya ana ana ciniki na waza a baya domin a sake mutum kuma mun gane da cewa muna da hukuma mai lura da maganganu sadarwa a nigeria ncc eh, national communication commission wanda ya nuna mana cewa duk abubuwan da muke amfani da su na na'uran bature duk ana sani to gaskiya ni a nawa a wannan gurin ya nuna cewa an yi sake ne inda yake garkuwa da mutane ana sace mutane din Yakubu mai gida gidado ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici. Wannan al'amarin ya zama abin takaici kwarai da gaske. Mu ne muke wa'azin gaba da waɗannan mugayen aika-aika. Ko yaya za a shawo kan lamarin? To gaskiya number one abin da za kawo garkuwa shi ne kowane dan adam ya mutunta dan wanshi dan adam. Don in ba mu mutunta junanmu ba za mu ci gaba da jima juna mu ciwo kan da kai garkuwa da na wani yau gobe wani shi ma doki na kai garkuwa da shi fa shi ma na shi an dauka fa kan da kuna garkuwa da mutane kusan kuma kuna da mata da yara da sauransu da za a iya diba yi garkuwa da su kuma gwamnati ya kamata ta tashi domin a samu irin 'yan sandan ciki din nan masu zaga domin su ne kadai wanda ko suna yawo ma masu irin wannan hira-hiran ba za su san wanda suke ba kuma irin wannan kyamarar nan na cctv nan da ake magana da irin wayoyin nan da ake rikewa ana magana da akan iya trakin mutane da suna wannan ya kamata su tashi domin abin ba ka gare gwamnati ba bane domin duk inda mutum da ya garkuwa da mutum in an ce za san inda mutumin na yake kira yana magana za a sani sai dai kash a cikin yan hukumomin akwai wanda kaman ana hada baki da su suma ga gwamnatinmu mutane sun shiga wahala sosai kaya na da tsada a kasuwa ba ayyuka ba sana'o'i mutane sun shiga wahala kuma muna da sane kudade ma kudin kudaden da ake budget da su a kasan nan amma ba mu ganin amfanin su sai dai mu dinga jin labarbarun manyan manyan kudade da ana kamawa na manya wurare kaza kuma ba mu gan da ake amfani da shi ba irin wannan rashin adalci ma yana kawo irin wannan yanayi to duk da ke kayan maganan gwamnati amma baka ganin kaman ya kamata mutane su canja ɗabi'ansu wato ko da na na ta fannin addini ne a koyi addini ta yadda za a kauce ma irin wa'annan a kamar yadda na faɗa tun farko na ce duk abin da zai kai mutum tunanin yin garkuwa da wani ko da kanshi da tunanin ya samu wani abu na son zuciyar shi mugunta ne wanda addini duka ta ki mugunta mugunta ba yadda da shi a kowane addini ba gaskiya eh, shugabanin na addinai suna da hakkin yin wa'azi amma canjawa mutum ne da kanshi da kuma allah yake canja mutum domin dai na tabbata ni a sani na ban taba ji a masallaci ko a wani coci an karfafa irin waɗannan halayen ba wato mutane ne sun riga sun zama zuciya ya juya sun zama kamar ba mutane ba sun ɗauki duniya fiye da komai shi yasa mutum ba ba zai ga wani muni a cikin wannan abun ba in fact ni zan kamar akwai fim da na taba kalla a cikin son zuciya wata mata ta saka dauki yaron ta ana ta ciniki ashe wanda aka yi boye yaron yaron ya waye shi sai yaron ya ce ai na waye kana sayar da mai a wurin makarantar mu da ya gane an waye shi sai shi ga hanya mafitan shine ya kashe yaron kamun a zo da kudin sai aka samu yaron ya mutu sai kuma ita ma sai ta sumi to kin gairin wannan ta makanta kenan so duk abin da yake na mugunta yana da hanyar da zai je dawo ya shafe ka so yana da kyau mutane su dinga biyayya da magana da wa'azi da ake yi a wuraren ibada da kuma a ji tsoron Allah domin duka damuwarmu da duka yadda muke ciki Allah ya sani zai mana maganin shi to sai dai duk da yawaitan ayyukan garkuwa da mutane da ke aukuwa a Najeriya jami'an tsaro na iya ƙoƙarin su wajen bankaɗo ɓata garin domin kuwa ko a makon da ya gabata jami'an 'yan sandan jihar nasarawa sun yi nasarar kubuto mutane talatin da aka yi garkuwa da su a dajin sardauna da ke karamar hukumar toto kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta nasarawa dsp ramhan nansel ya ce kokarin haɗin gwiwa da 'yan sintiri na ƙungiyar miyatti allah a yankin ne ya kai su ga samun nasara Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Bartolome Onyeka ya ce kyakkyawan haɗin kai tsakanin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro musamman ƙungiyar mafarauta da 'yan sintiri shine ya kai ga nasara. My renewed strategies in combating crimes and criminalities have disorganized criminal activities in the state. ya ce idan za a tuna sababbin tsarin yaƙi da laifuka da masu laifi ya kai ga nasarar kwato motoci da kwato dpo karamar hukumar fanshin da babban basaraken jos ta gabas rabaran isaac wakili da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya I want to assure you that the war on criminal activities in the state is continuing with renewed vigor and determination. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Filato Bartholomew Onyeka kenan ke cewa ina tabbatar muku cewa za mu ci gaba da kaddamar da yaƙi kan masu aikata laifi. Ya kuma buƙaci sahihan bayanai daga al'umma don kakkaɓe ɓata gari da ke hana al'umma sukuni. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. ci gaba da tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin nahiyar afirka na kwallon ƙafa na shekara 2023 da zai wakana ƙasar ivory coast ko cote d'ivoire jamhuriyar niger ta ƙara samun koma bayan neman shiga wannan gasar bayan da ta sha kashi a gida stade general sai kunce na birnin yammai a hannun algeria da ta ta niger din ci daya da nema a yammacin jiya kwanaki hudu da suka gabata a algeria fenec na algeria sun wajen guriyar niger biyar ce da ɗaya a wannan rukunin na f tuni dai kasa algeria ta kai a abidjan saboda tana da maki goma sha biyu kuma ba kasar da ke iya cin mata a wannan rukunin nata ta biyu a rukunin na jamhuriyar niger ita ce kasar tanzania mai maki hudu sai jamhuriyar niger ta uku mai maki biyu yayin da uganda take ta hudu da maki daya kawai kwacce boli daya ne daga cikin tsohin masu buga kwallon kafa jamhuriyar niger yana mai cewa rashin sa sa'ar Nijar din gaba Algeria ne ya sa Algeria isa har babban birnin mai yi wa Nijar din dai da nema. Balo kowa da ya da kuma ita balo da ka gani ta sa kirkishar da shan abu ne na sa ko ba gaskiya ba. Eh kuma Algeria kowa ya san Algeria da Lomandala ko ba gaskiya ba. Su ma ba kan wallasa ta ba kamar mu ma da muke ba kan sa ba. ka diba abu ne ka gani na Mali Shams idan dai rashin a dai gare mu sama su kaga can a gidansu sun ci mu da kuma suka zaka nan kuma haliyo a gidan mu suka ba mu kashi an zero. Wannan sanariyan ba komai ne bai suke da ba kowa ya samu Nijar mu ma an makamance kwanakin baya abinda muka taba yin na Nijar sasira historic yan mantabre historic ba dan wanga abu ya zuba kawai sai dai mu yi hankuri mu ƙara gyarawa insha Allah kenan dan da duk wanda ya saba baka kashi to baka da kenan gyara za kai kai ma professional ma kai ma ka tabka mishi kashi insha Allah sai fara ka san can a 2006 da muka zo ni kan kanka na je civil match fiske aka ce mu don an na yi kallon match kin Nijar abinda balo ta yi balo abinda abalo kamar su da yake babu nan kuma in ka saka nan kuma da suka yi mana 0 vrai balo in dan balo an yi dan ci lalle akwai zahi gare shi a ce maka yan ci yan zuru to amma an ka ci kan zuru sai ga ci kenan don ka ba wani abu mai balo mun yi ba haka ne ba in abu in ya zaka kawai sai a sa hannu biya mu karba kenan ya zan karatu gare mu kenan da mu da dirijan kimu da ta mu tutar Nijeriya duk inda shi ke kenan in ka diba gani sai mu komo duka gaba ɗaya mu yi tahiya mu sa mu yi damun cinciya guda mu gyara in muna son gobe mu ma a ce muna dan je profite avec wagga dama da ka bani kenan don ka je fait des mutanen duka Nijeriya nijar cikin gida kake ko itaranci ya kamata yan abu an kace na nijar na to kowa shi da fandar kowa shi tsayi. in saji fa ce non a kaza kaza nan nan wallahi shi na da ciwo a ce maka yau gashi yau sami femal a ce yau an ci ne nan da rayuwa ta kaga babu daɗi haka nan kenan gyara za mu yi mu duka gaba da insha Allah a wannan rukunin na jamhuriyar Nijar a yau ne ake karawa tsakanin Uganda da Tanzania a wasan su na kwanaki hudu da suka gabata Tanzania ce ta yi nasara da ci ɗaya da nema idan har Tanzania ta kara lalabe uganda a yau talata uganda za ta yi ban kwana a wannan rukunin na f da mafalkin zuwa kofin nahiyar afirka na kwallon kafa wanda zai wakana shekara ta uku a kasar ivory coast ko cote d'ivoire a dai wannan tankaɗe da rairiya najeriya ta wa kura aniyar ta a jiya a gine biso inda ta isa harcan gine biso din ta yi wa gine biso ɗaya da nema kwanaki hudu da suka gabata ne gine biso din ta shammaci super eagles na nigeria abuja da ci daya da nema haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar niger madalla labaran wasanni kenan daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma sai takaitattun labarai. To a takaicen mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta yi wa matasan Ghana sama da dubu takwas da suka taru domin jin jawabinta a birnin Accra. Alkawarin kafa sabuwar dangantaka da Afirka inda ta jaddada baiwa mata wato dama bunƙasa tattalin arziki da kuma tallafawa demokradiyya. Harris wacce ta kasance mace 'yar Amurka ta farko da ta taɓa rike mukamin mataimakiyar shugaban Amurka ta yi jawabi a dandamalin filin Black Star Gate wani wuri da ke bakin gabar teku mai tarihi ga samun 'yancin Ghana daga turawan mulkin mallaka a shekara ta 1957. jami'an amurka sun sanar da bada goyon baya ga kafa wata kotu ta musamman domin hukunta laifukan yaƙi a ukraine yayin da tankunan yaƙi goma sha takwas daga jamus suka isa ukraine ukraine tana baiwa cibiyoyin samar da makamashi daga madatsun ruwa kulawa ta musamman ta hanyar binne na'urori a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyaran barnar da hare-hare ta sama da rasha ta kai kan na'urori da kayan aikinta na makamashi suka yi wanda aka kiyasta kashe kimanin dalar amurka biliyan daya don gyaran a cewar wani babban jami'i a ma'aikatar jami'an ukraine sun bayyana birnin advivka na kasar a matsayin tamkar wanda aka yi tashin duniya a yayin da rasha ta mai da hankali kan garin bayan da ta gaza gab karbe bahmut shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya bukaci a ƙara ƙaimi wajen samar da sinadarin haɗa makamashin nukiliya mai linzami yayin da kasar ta koriya ta arewa take yawan atisayen soja domin gwajin karfin sojinta kim ya ba da sanarwar a wato jiya litini ne yayin da wani taro wannan masana ilimin kimiyya daga cibiyar makamashin mai linzami ya wato a bisa rahoton wani jami'in korean central news ya bukaci masana kimiyya da su yunkura wajen ƙara yawan sinadarin makamashin nukiliya domin faɗaɗa yawan makaman nukiliyan ƙasar. rahoton na kcna yana kunshe da wasu hotunan kim a yayin da yake duba makaman da aka jera su kan layi wanda aka yi wa lakabi da hwasan 31 wanda ke nufin aman wuta a harshen koriya yan sanda a jihar tennessee da ke kudancin amurka sun ce 'yar bindigar da ta kashe yara uku da wasu mutane uku a christian grade makarantar christian grade ta yi bincike kafin ta kai harin shugaban 'yan sandan garin nashville john drink ya sanar da manema labarai a yammacin jiya litinin cewar yar bindigar wanda 'yan sandan suka harbe har lahira ta zana taswirar makarantar har ma da hanyoyin da za ta iya bi wajen shiga makarantar ya bayyana 'yar bindigar a matsayin audrey hill wata 'yar shekaru 28 da haihuwa a duniya wanda a baya ta kasance ɗaliba a makarantar Hale ta bar wato Hale ta bar wani kundi wanda ta zayyana yadda za ta kai harin da wasu rubuce-rubuce wanda halin yanzu jami'ai suke nazari a kansu Drake ya sanar. Wani mai magana da yawun bakin hukumar 'yan sanda Don Aaron ya ce 'yar bindigar tana dauke da akalla bindigogi biyu samfurin semi-automatic da kuma karamar bindiga guda. A jiya Litinin Firaminista isra'ila benjamin netanyahu ya dakatar da shirinsa na yi wa fannin shari'ar kasar garan bawul tun masu sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauka da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan a gogon gana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar wato abokiyar aiki na Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa da Dadi Balawe da ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya.